بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين قلت لا ولا على قولي من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلق منه بالكلية حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا بابتلائهم عليه بل كثير منهم يقدر عن حاله وقبه ما يفعل والحامل له على ذلك انسلاقه من الحياء وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في سلاهه مطمع وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حي, حي وقال فديت من لا يفلح والحياء مشتق من الحياة والغيث يسمى حياء بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه هفيفا ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته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 a wannan yammaci na talata daren laraba yau shida ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da talatin ga watan tara miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 53 a cikin wannan littafi jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 229 akwai wasu tambayoyi kaɗan da tana yi wa mu su gabanin mu shiga karatu akwai masu tambaya game da azumin arfa zamantowar za a yi shi ranar juma'a ga kuma hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne cikin sahihaini hadisin abu huraira radiyallahu anhu ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana hadisi yana hani game da a keɓance ranar juma'a ko daren juma'a da kiyamun laili ko kuma yinin juma'a da azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi su keɓance daren juma'a su ce za su rika yin kiyamun laili kawai amma a daren juma'a hakanan ya hana a keɓance yinin juma'a da azumi to wasu kai tambaya cewa to yanzu gashi azumin arfa ya kama ranar juma'a to shin anan ma wajibi ne sai an azumci yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce illa bi yawmin qablahu aw bi yawmin ba'dahu to ana hakika anan babu wani iskali annabi sallallahu alaihi wa Sallama ya hana a tsaya ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ma tala ash-shams wala gharabat ala yawmin khairun min yawm al-jum'a babu wata ranar da rana ta hudu ko ta fada akan yinin da ya kai yinin juma'a a cikin ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai ta'a la yuwafiquha abdun yas'alu Allah yusalli yas'alu Allah ta'ala illa a'tahu bawa bai dace da wannan lokacin ba yana sallah yana roƙon Allah ta'ala face Allah ta'ala ya ba shi abin da yake yake roƙo to jin cewa wannan rana tana da falala irin wannan mutum ya ji cewa bari ya keɓance ta da yin wata ibada ko daranta ko yininta annabi ya ce a'a falalarta ba shi zai sa a yi ibada a ciki ba sai idan an ce a yi ibada a ciki ko an ware ta da wata ibada kamar sallar juma'a da aka ware ta da ranar juma'a ba za ka ɗauke ta kamar da ta halamis ba ko ka ƙara gaba da ita da koma asabar haka allah ta'ala yake so haka za ka yi amma idan bai tsara wata ibada ta musamman ba a cikin wani yini ko a wani dare to bai halatta ka keɓance wannan daren ba shi iya wannan daren kai to wannan shine abin da annabi ya hana amma wanda zai azumi ran arfa zai yi azumin yinin arfa ne ba wai dan yana ranar juma'a ba dan yana ranar juma'a ba a sai dan yana sai dan yana yinin arfa saboda ka kowace ma rana ya fado za ka dai yi wannan azumin ya fado juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis kowace irin rana daga cikin kwanakin mako idan ya faɗo za ka azumce shi saboda haka kai kana azumtar ranar arfa ne ba kana azumtar ranar juma'a ba annabi ya hana a keɓanta juma'a ba wai arfa ba ita kuma arfa wani yini ne shi kuma na musamman wanda ba lalle da duk shekara zo dan juma'a ba sai a juma'a ba a yi shekaru ma baka ji ya faɗo juma'ar ba saboda ka in ya faɗo juma'ar to in ka azumce shi arfa ka azumta ba wai ka azumci juma'a ba ne azumin arfa kuma an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila annabi sallallahu alaihi wasallam an siyami arafa an siyami an sawmi yawmi arafa fa qala ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin sayo muslim hadisin abu qatadah al-ansari radiyallahu anhu game da azumin ranar arfa yace ina sa tsammani Allah ta'ala zai kankare wa bawa abinda ya gabata na laifukansa shekara da ta gabata da shekara mai zuwa saboda ka babu wani iskali in kaga za ka yi yawon kabla hudun ka yi alhamis ka yi juma'ar babu wani abu ba wanda zai ce idan mai kai haka in kaga za ka hada alhamis ka yi juma'a ka yi wanda kuma ya ga zai yi juma'ar shi ma babu wani akwai ka'ida da malamai suke fada cewa babu ta'arun لا تعارض بين الخاص بين العام والخاص بين نفس عام ونفس خاص da aka samu nassi wanda yake gamanne da wani nassi kuma ke bantacci, to ba a cewa sun yi karo saboda nassin da ya hana la ta khusu lailatul juma'ati bi qiyamin wala yawmahu wala yawmaha bi sawmin wannan hani ne wanda yake am gamanne kowace juma'a sai kuma aka samu wani wani nasi shi kuma bantacci wanda yake banci ranar arfa to shi kenan am yana nan akan umuminsa wato yana nan ya kunshi kowace ranar juma'a in banda abinda wancan nasi ya banci shi wannan ba zai shiga ba saboda haka wannan babu babu wani mahzuri a ciki ta faɗo ranar juma'a ne ko ranar asabar ne mutum zai iya azumta a tambaya ta biyu wani ke tambaya cewa don Allah ana iya fitarwa da riɗi zakka to a bisa ƙaunin jumhur yawancin malamai babu zakka irin wannan sai dai zakka ta kadara in kai ɗan kasuwa ne kana nuna shi abinda ka samu na dukiya ya shekara ka fitarwa da wannan dukiyar ka fitarwa da wannan dukiyar da kake da ita zakka ko ka aje shi a shagonka kana sayarwa ya shekara kamar yadda za ka yi sadakar abin da za ka yi zakar kayanka na sayarwa shi ma ka yi kudinsa ka ga nawa zai kama ka sayar ka abin nan ka fidda zakka wannan shi ne ra'ayin jumhur saboda ba abinci ba ne a gurin wasu kuma ba abin nan ba ne ba abu ne wanda yake an dogara a kansa a matsayin abinci ba amma a gurin wasu malamai kamar mazabar abu hanifa za a iya fitar masa da zakka saboda duk abinda ƙasa ta fito da shi a mazabar abu hanifa ana fitar masa da zakka saboda Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum ma kasabtum ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard mimma akhrajna lakum min al-ard shine duk da ƙasa ta fito muku da shi Allah ya ce ya fi waɗanda suka imani ku ciyar daga abin abinda dadadan abinda kuka kuka nemo sannan daga abin da muka fito muku da shi daga ƙasa. ta ce to mimma nan ma min alfazil umum tana da cikin lafizan da suke nuna umum saboda haka dukkan wani abin da ya fito daga ƙasa ana fitar maka da zakka sannan da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fi ma saqati sama nisfu al ushur al wa fi ma wa fi ma suqiya nisfu al-ushr abinda duk ruwan sama aka yi shayar da shi na kayan amfanin gona za a ba da ɗaya bisa goma na wannan abin ushiri kenan abinda kuma wahala aka yi aka shayar da shi wato bayi aka yi aka shayar da shi to wannan za a fitar masa da nisful ushiri ɗaya bisa ashirin to suka ce a anan ma an yi amfani da ma saboda haka dukkan wani abin da ruwan sama ya shayar da shi to yana da wannan zakkar wato za a ba da wannan ushirin saboda su suna kallon zakka a matsayin wata maslaha ce da take da alaka da bawa fakiri wanda Allah ta'ala ce a taimaka masa saboda haka in har za a karbi zakka daga hannun wanda yake da yan gonarsa da bata kai ta kawo ba bai fiye noma buhu hamsin ko ɗari ba za a karɓi zakka a wajensa to ta za a kare mutumin da zai noma hektoci masu ɗimbin yawa na riɗi amma shi saboda ba gero ya dawa ko ba gero ya noma ko dawa ko masara ba shi a kyale shi ga shi shi zai yi tirela-tirela ta kayan amfaninsa amma shi a ce babu zakka waɗanda wancan kuma wanda bai wuce abincin da zai ci a shekara ba shi ya fi masa da zakka saboda ka suna ganin a nan babu maslaha ga shi talaka duk da cewa ba su duba batun ai shi mai trailer trailer din kasuwanci kasuwanci yake da su kuma dukiyarsa akwai zaka a ciki sau sauraka bai sha ba magana ya sha ba sha ba kawai magana ce da ba a ce ba a ce wa haka ma ma yawma hasadihi ba sabanin wancan shi wannan lokacin da aka girbe zai fitar amma shi wannan zai bar dukiyar ne sai ta shekara sannan sai ya zo ya bada ɗaya bisa arba'in sauraka ka shi ma maganar cewa ya ya kubuta ko ya sha da dukiyarsa ba a karɓi komai a hannunsa ba wannan ba haka take ba saboda ka a bisa mazhaba wanda ke tafi yawa kuma a gurin zahiriya ma daman da zahiriya wanda suka tafi akan cewa abu hudu kawai ake fidda wa zakka dama ridi bai shigo ba sauraka ana iya dubansa a matsayin dukiya ce idan mutum ya noma ta da yawa ya sayar to dukiyar da take hannunsa matuƙar bai kashe ba in ta shekara a hannunsa kuma ta kai lissafi zai fitar mata da zakka ko ya yi ta ya noma da yawa ya aje a sto yana sayarwa kaɗan kaɗan kadara ce idan ta shekara zai yi lissafin kuɗin ta fitar mata zakka matuƙar ta kai lissafi wannan kuma yake cewa mace ce mijinta ya rasu a daidai lokacin za ta tafi aikin hajji amma har da hakan ba ta jinkirta tafiyar ba sai da ta tafi to ya aikin hajjanta abu shakka bai halatta matar da take takaba ta tafi aikin hajji ba da take da takaba tana da abin da ake kira almani'u shar'i wato akwai wani abu a shari'ance da zai hana ta kamar yadda mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya hajji ba yana da almani'ul aftashi wani abu wanda ah, lafiyarsa ba za ta bashi ba ko ba ya da dukiyar da zai biya wa kansa shi ma wanda yana da uzuri to haka nan matar da mijinta ya mutu tana cikin takaba ko da tana da kuɗin da za ta je hajji tana da muharrami wanda zai ta tare da ita to wannan tana tare kuma da wani abin da shari'a ba ta bata ta je ba kamar matar da ta samu kanta ne a cikin ah, lokacin azumi kuma ga haila saboda haka ba za ta yi azumi ba bambancin su dai kawai matar da take ta kama bai halatta ta tafi ba amma sai ta sai ta kiyarda sai da ta tafi kamar wanda kamar dai wannan matar take amincewa ta bi umarni ko ta ta tsaya kamar yadda aka ce ta tsaya sai ta gama ta kama to hajjinta ta yi ko ba ta yi ba hajjinta ta yi amma kuma tana mai laifi kalli hajjin tana nan laifinta kuma yana nan kowane zaman kansa yake kamar yadda bai halatta mutum ya saci kudin wani ya tafi hajji ba ko ya tafi umara amma da zai sata din ya je ya hajjin sa ta yi kudin sata kuma yana nan a wuyansa ranar da aka je lahira bai biya wannan mutumin sai an tobe shi da wannan laifin kamar ka saci rigar wanne ka yi sallah da ita tun da ya saci rigar wani ya saka ya shigo ya sallah da rigar a masallaci sallarsa tana nan ta yi rigar kuma tana nan ta sata ce kuma wannan morar rigar da ya yi yana na a matsayin laifi ya mori kayan da ba nashi ba ya shiga haƙƙin ɗan uwansa sai an yi masa caji akan wannan saboda ka hajjinta tana nan matukar da ta bi ƙa'idojin da aka ce a yi a haji sannan kuma laifinta na ta tafi yayin da tana ta kama shi ma kuma yana nan a ah, daman tana cike ma ai tana cikin takabar ba tafiyar ta aikin haji ba ya yanke takabar ta bane tana da a cikin takabar ta kawai dai tana yin haji ne tana takaba eh ya za a aikin hajji ta samu daki ta zauna malam ni aikin hajji da ake zirga zirga da gana aje na aje na ina ina wani da zai ta zauna a tunda da har ta kada kai ta fita ta tafi ai magana ta kare kuma to muna cikin bayanin irin ukuba da take samun masu laifuffuka sawa'un mutane ɗaiɗaiku ne ko kuma jama'a ko al'umma yayin da aka cika laifuffuka da Allah ta'ala ubangiji ta'ala yana jarrabar al'umma ko ya jarraba mutum da ukuba iri-iri wanda ibn kayyim yana tsakuro mana wasu daga cikin ukubobi da Allah ta'ala yakan jarrabi bawa wanda yake ya doge akan laifuffuka abu wanda muke magana kan abu na ashirin abu na ashirin da biyar wanda shi ne zahabul haya wato kunya za ta tafi daga idan wanda yake yawan laifuffuka ba ya tuba zuwa ga Allah zai zama Allah ta'ala ya cire masa kunya daga fuskarsa saboda haka ya rasa dukkan wani alkhairi tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhaya'u khairun kulluhu kunya gaba ɗayanta alkhairi ce alhaya'u la ake illa bi khair kunya ba abinda take haifarwa sai alkhairi saboda haka mutumin da ya rasa kunya tattare da shi to wanda ya rasa alkhairi mai yawa mala ya kawo mana hadisin inna mimma adraka an-nas min kalamin an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta hadisin abu mas'ud radiyallahu anhu wanda yana cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da mutane suka riska na maganar annabcin farko idan baka jin kunya kai abin da kaga dama mun yi bayanin wannan gaba da sabani ko fassara da malamai suka yi mata daban-daban wanda anan ibn qayyim ya kawo mana wannan fassara a dunkule a takaice wanda mun yi bayanin ta a wancan darasin da ya gabata a dunkule da ya kawo yace tana da tafsiri biyu tafsiri na farko wannan tsoratarwa ce da barazana da alkawarin narko wato kamar ma'anar hadisin wanda wanda baya jin kunya to shine yake aikata abin da ya ga dama na munanan laifuka saboda abin da zai sa ya fasa yin laifi shine kunya to kuma baya da ita baya da kunya da za ta hana shi aikata wannan laifi saboda haka zai abin da ya ga dama ce wannan shine tafsirin abu ubaid sannan na biyu sannan na biyu yace shine annal fi'la idza lam tastahi minhu min Allah idza lam tastahi minhu min Allah faf'alhu wa innama allazi yanbaghi tarkuhu ma yastahya minhu min Allah cewa aiki idan har idan ka yi shi ba za ka ji kunya a gaban Allah ba to shikenan sai ka yi domin abin da ake bari shine abin da ka ji kunya a gaban Allah ma'ana idan aiki ya kasance mai kyau ne ko dai wajibi ne ko mustahabbi ne to kada kunya ta hana ka yin sa wajibi ne Allah ya wajabta maka shi to kada ka ji kunyar wani ka yin abin da yake wajibi ko mustahabbi ne in ka yi abu ne mai kyau kana da lada to kada kunya ta hana ka kai wannan wasu daga cikin malamai suka yi wannan fassara wannan fassara ya jingina ta ga Imam Ahmad amma abinda yake ruwayar Imam Ahmad ita ce uh, ruwayar Abu Dawud wanda ya yi shi ne yana ganin cewa tsoratarwa ce Allah ta'ala yake yi tsoratarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na cewa izalam tastahi fasna ma shita ma'ana kai abinda ka ga dama in ba za baka da kunya kuma zaka ga sakamako wannan shine abinda ya tabbata uh, na fassarar imamu Ahmad game da wannan shi ne mala ya ce fa'alal awwal ya kunu tahdidan bisa fassara ta farko zai zama barazana ce kamar faɗar Allah ta'ala i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kun ga dama ba Allah ta'ala yana ba ku uzini ne cewa ku yi abinda kuke so abinda ranku yake so shi yasa ce innahu ma ta'maluna basir shi lalle yana ganin abinda kuke aikatawa wa ala ya yakunu iznan wa ibaha a bisa fassara ta biyu kuma izini ne sannan kuma halacci ne wato ana baka izinin cewa matukar abu mai kyau ne to ka yi shi kada kunya ta hana ka yinsa shi ne ma da ya ce fa'in ƙila fa min sabili ila hamlihi alal ma'ana ma'anayai ne zai yiwu a ɗauki wannan hadisi kan ma'anonin guda biyu duka ya zama yana ɗauke da ma'anar barazana kuma yana ɗauke da ma'anar izini ma da ya ce kultu la ba zai yiwu ba wala ala qawli man yahmilu al-mushtarak ala jami'i ma'ani wannan ba zai yiwu ba ko da akan ra'ayin wanda yake ganin al-lafzul mushtarak shine lafazin da ya tarayya wajen ma'anoni daban-daban yana ganin ana iya ɗaukansa sa bisa dukkan ma'anoninsa ya ce to anan ba zai yiwu ba ka ɗauki wannan lafazin izalam ta sahi fasna'ma akan ma'anonin nan guda biyu saboda me ce lima bainal ibahati wa tahdid min al munafat akwai saɓani tsakanin halatta abu da kuma yin barazana a kansa bayyewa a ce an maka barazana cewa in kayi abu kaza za ka gaba daɗi kuma a ce har ila yau an maka izini an halatta maka shi kai ma'anonin da guda biyu ba za su haɗu ba in barazana ce kenan kakka yi in izini ne kenan kai saboda ka ba zai yiwu ka ɗauki hadisin kai masa fassarar biyu duka ka haɗa su guri guda ba ka ce da hadisin yana haka walakin itibaru ahad al ma'anayi ne yujibu i'tibar al-akhar sai dai idan kai la'akari da ɗaya daga cikin ma'anonin to ya kamata kai la'akari da ɗayan ma saboda haka idan ka la'akari da waccan ma'anar ka faɗe ta to a ɗaya ma'anar ita ma kai la'akari da ita ka faɗe ta shi yasa malamai suke ambatar su duka guda biyu kowanne zai iya ɗauka a cikin wannan ma'anar dan su kansu masu ƙaulin farko kamar yadda muka ce sun rabu biyu wasu sun ce a hadisin barazana ce yake yi kan cewa duk wanda ya ga dama ya je amma zai ga abin da wasu kuma sun ce al'amur ne bi ma'ana al al'amur ne bi ma'ana al wanda ba shi da kunya shi ne yake yin abin da ya ga dama sun ce wannan shi ne abin da kamar labari ake kamar hadisin من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقاده ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاده من النار فليتبوأ ba umarni bane in kana zahirinsa umarni ne amma abin da yake nufi bawa a maqalahu min nan wanda duk ya mun ƙarya ya tana da mazaunin shi a wuta kuma shine mala yace wal maksudu anna adh-dhunuba tud'ifu haya min al'abdi hatta hatta rubbama salaka min bil kulliya. ce abinda ake dai nufi a nan shi ne laifuffuka suna raunana kunya suna sa kunya ta rauni a tare da bawa hatta rumba man salaka min bil kulliya har tana yiwa ma ga mutum gaba daya ya zama ba shi da kunyar ma gaba daya wato irin wanda ake cewa ya fitsare kafar sadin baya jin kunyar komai hatta inda rubbama la yata'assaru bi ilmin an-nas bi su'i halihi wala bi ittila'ihim alai. har ya kai ga wani mataki da ba zai damu ba ba zai ji ko a jikinsa don mutane sun san me yi halinsa ko sun san me yake ko sun gan shi wato akai wani mataki da zai ji cewa baya jin kodar baya ko gezau jin cewa mutane sun san me yake yi ko kuma wani ya gan shi yana abin da yake yi bal kafirun minhum yukhbiru an halihi wa kabihi ma yaf'aluhu bal ma da yawa daga cikin irin waɗannan shi ne ma zai rika ba da labarin halinsa da mummunan aikin da yake wato ba ma jira zai sai an gani ba idan ma baka gani ba to zai zauna ya biya maka ya karanta maka jiya ya yi kaza shekaran jiya ya yi kaza walhamir lahu ala zalika insilaquhu min alhaya mala yace da yake daukan sa ya kai shi ga haka Shi ne yadda ya tube ya salife kansa gaba ɗaya daga kunya kamar yadda ka san maciji yana saɓe jikinsa daga saɓarsa haka shi ma yake saɓewa daga daga kunya mala ya wa idza wasala al-abdu ila hadhihi lam yabqa fi salahihi matma'un idan bawa ya kai wannan mataki to shikenan sai a fitar da tsammani daga gyaruwarsa na ya kai wannan matakin da zai rika ba da labarin ma laifin da ya ko bai ba a gan shi ba ko ba a san da laifin ba to wannan ya yi dafewa dafewar da yana da wahala kuma a iya sake dawo da shi daidai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun dukkan al'ummata waɗanda ake yi wa afuwa ne Allah ta'ala zai masu afuwa ya ce sai masu banka da kansu ya ce wa minal mujahara yana daga cikin banka da kai bawa ya kwana ko cikin dare yana aikin laifi ubangiji ta'ala ya sitirke shi bai nuna wa kowa abin da yake yi ba ba a san abin da yake fada ba a san abin da yake aikatawa ba sai da safe waye gari yana cewa jiya na yi kaza na yi kaza na yi kaza ya kwana Allah ta'ala yana tuturce shi ya waye gari shi kuma yana taunawa kansa a fili inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wannan idan kowa Allah ta'ala ya yafe masa banda wannan kullu ummati mu'afa ila al mujahirin saboda wannan ya kekashewar wato bushewar idansa ta kai da inda ta kai jur'ar rashin sa ta kai inda ta kai ya ma zama ba wai yana yin abin ga karan kansa ba ne har ma tallata abin ne domin yayin da yawa ya gari yana ba da labari cikin jin ya isa kamar tallar laifin nasa yake kamar yana gayyatar wasu ne su zo su yi tarayya da shi a wannan laifin waɗannan su ne ranar ƙobin kiyama za su zo dauke da laifuffukan su cikakke yahmilu kamila kamilatan yau mai kiyama wa min da alladhina yudhillunahum bighairi bi zai zo dauke da laifuffukansa cikakku sannan dauke da laifuffukan waɗanda ya batar yayin da ubangiji ta'ala yake kiran bawansa a ranar gobe kiyama ya matso da shi kusa ya gaya masa laifuffukansa ya tabbatar da ya yi laifuffukansa Allah ta'ala ya ce ka je na suturce ka a yau kamar yadda na suturce ka a duniya a daidai wannan lokacin shi wannan ba zai samu wannan sutura ba ubangiji ta'ala zai bankada asirinsa shi kuma wancan ubangiji ta'ala zai suturce shi sirar ubangiji shi ne kawai a yi masa art yayin da aka zo hisabi ana ɗaukan abubuwansa ɗaya ɗaya ɗaya sai ya zama na waɗannan laifuffukan an ɓoye su ubangiji ta'ala ya kawar da su daga idan halittu ba za nuna musu shi ba shine gafara sannan ubangiji ta'ala ya fi masa ya sa shi aljanna to dan bawa ya kai matakin mujahara bi dhunubihi baya jin kunyar kowa to wanda ya kai wani matakin da shiriwarsa kuma sai Allah kama qila kamar yanda ake cewa ana cewa baitin abul buhtiri ne yake cewa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yaflahu to idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi idan aka taho iblisu ya hango shi ya taho ya hango fuskar ya hango fuskar mai irin wannan hali Iblis sai ya tara masa wato ya ga ya ga oga wato ya ga shugabansa shi kansa wato ya koya mishi har ya wuce gaban iblis wa qala iblis yace fadaitu malla ya yafluhu ina fansar wanda ba zai rabauta ba wato kamar yana cewa ni fansa ne gare ka irin ya ya ya bashi kansa shi kansa to kaga wannan abu yayi tsanani mala yace ce haya'u mushtaqqun min al kalmar haya' mushtaqun an tsago ta ne an ɗauko ta ne a larabci daga kalmar alhayat rayuwa saboda haka mutumin da yake da kunya shi ne yake samun kyakkyawar rayuwa a duniya shi yake samun kyakkyawar rayuwa a lahira fawallahi la khairun la fawallahi ma fil aishi khairun wala duniya idan zahaba al haya'u kamar yadda wani yake cewa babu wata babu wata rayuwa kuma mai daɗi wato babu wani alkhairi kuma mai daɗi a rayuwa ko a duniya idza zahaba alhaya'u matukar babu kunya ya'ishu almar'u mastahya bi khairin wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u ya'ishu almar'u mastahya bi khairin matukar bawa zai rika jin kunyar Allah rika jin kunyar mu'minai ya rika kiyaye mutuncinsa to zai rayu cikin alkhairi sannan kuma kamar yadda ka san wa yabqal ma baqiya liha'u matukar wato abin nan fatar jikin kara ko itace tana nan jikinsa wato abin nan mai ake ce masa abin da yake rufe sassaƙensa hmm? ba karmami ba itace wanda in ka saro shi akwai abin da yake rufe da shi bawansa da eh, bawansa matukar bawansa yana nan to zai ci gaba da zama lafiya lau amma idan aka ce an cire bawan kenan sai bushe to haka kunya take tattare da mutum matukar babu ita to shikenan rayuwarsa ma ta tafi yasa suka ce alhaya mushtaqqun min alhayat daga rayuwa aka samo kalmar alhaya ita ce kunya kuma da larabci wal ghaythu yusamma haya ko hayan algai ruwa ma mako da yake sauka daga sama ya shayar da tsiri da tsiro ana kiran shi da larabci haya bil qasri ba haya ba bil hamza haya lianna bihi hayatul ard domin da shine kasa take rayuwa wan nabati wad dawab da shine tsirrai da shine dabbobi suke rayuwa wa kadhalika bil hayati hayatud dunya wal akhirah وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة hakanan ta hanyar rayuwa ta hanyar kunya ake samun kyakkyawar rayuwar duniya da ta lahira faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya shaqiyyun fil akhirah wanda duk ya rasa kunya to wannan matacce ne a nan duniya wato mushi ne a nan duniya kuma matsiyaci ne a lahira Allah ka kiyashe mu mala ce wa baina zunubi wa bain qillati alhaya'i wa adam alghayrati talazum min at-tarafayn tsakanin zunubi ko zunubai da tsakanin rashin kunya da rashin kishi akwai alaƙa ta ɓangarorin biyu wa kullum min ma yastadi akar akhar kowane bangare yana kiran ɗan uwansa ne wato in babu ɗaya babu ɗaya inda ɗaya to da ɗaya idan har akwai yawan zunubai to lalle za a samu karancin jin kunya idan dai mutum mai yawan laifuffuka ne to kunya ta raguwa za ta yi haka nan idan za a samu karancin jin kunya to zunubai kuma za su yi ta karuwa da rashin haka nan idan za a samu yawan zunubai za a samu karancin kishi haka nan idan za a samu karancin kishi ko rashin kishi to za a samu yawan zunubai saboda ka kowane ɗayan su uwan ɗayan ne baya zama sai da ɗayan dan uwansa wa kullum minhuma yastadi al-akhar wa yatlubuhu hasisan kowane ɗaya daga cikin biyun nan yana kiran ɗan uwansa kuma yana neman shi da gaggawa wa man istahya min Allah inda ma'siyatihi istahya Allah min uqubatihi yawma yalqa wanda duk ya ji kunyar Allah ya fasa saba wa Allah saboda yana jin kunyarsa to shi ma Allah ta'ala zai ci kunyar yi masa uba ranar gobe kiyama ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Me Allah zai ta hanyar azabtar da ku matukar kun gode kun yi imani kun yi imani ba abin da zai sa Allah ta'ala ya sa ku cikin azabarsa to wanda duk zai ji kunyar Allah anan ya bar saban Allah ubangiji ta'ala zai ji kunyar yi masa uquba ranar gobe kiyama ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته wanda duk bai ji kunyar Allah ba wajen ya saba wa Allah to Allah ba zai ji kunyar masa hukuma ba wa min uqubati dhunubi annaha tud'ifu fil qalbi ta'zima ar-rabb jalla Jalalu. wa tud'ifu waqarahu fi qalbi al-'abd wa la bud sha'a am aba ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه وربما اضطر المقتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمئي في أفوه لا ضعف أزمته في قلبي وهذا من مغالطة من مغالطة النفس فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته وتعظيم هرماته يحول بينه وبين القلوب <clears throat> والمتجرئون على معاسيه ما قدر الله حق قدره <clears throat> وكيف يقدره حق قدره أو يؤذمه ويكبره ويرجو وكاره ويجله من هو يهون عليه أمره ونهيه هذا من أمهل المحال <clears throat> وأبين الباطل ما لا يتي wa min uqubatiz dhunub yana daga cikin uqubobin zunubai wanda take uquba ta 26 annaha tud'ifu fil qalbi ta'zima ar-rabb jalla wa jalaluhu jalla jalaluhu wato tana raunana girmama Allah ta'ala a cikin zuciya ko suna raunana ganin girman Allah ta'ala a cikin zuciya Wato tud'ifu wa qarahu fi qalbi al jin ganin girman ubangiji yana yin rauni a cikin zuciya tana rauna nashi a cikin zuciyar bawa wala budda sha am aba babu makawa haka abin zai faru ya so ko bai so ba ولو تمكن wa الله وعظمته في abdi العبد لما تجرى على معاصيه da a ce girman Allah ya kafu a zuciyar bawa to bawa ba zai yi rashin kunyar saɓawa Allah ba zai yi jarantar ya saba wa Allah ba wa rubba maktarra al-muftarru wa qala inna ma yahmiluni ala al-ma'asi husnur raja'i wa tama'i fi afwihi la da'afa la da'afa ma'azamati fi qalbi yace tana yiwa mai ruduwa ya rudu har ya rika cewa abinda yake sa ina saban Allah kyakkyawan fata da nake da shi tattare da ubangiji wa tama'i fi afwihi da kuma kwaɗayin da nake da shi na afuwar Allah la fuwa azamati fi kalbi, ba don girmansa yana da rauni a cikin zuciyata ba to abinda balan yake cewa anan ɗaya daga cikin ƙobar da take samun wanda yake saban Allah ubangiji ta'ala zai cire ganin girman Allah daga zuciyarsa wato ya rauni da zama na baya jin girman ubangiji da Allah ta'ala ki ce malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ba ku fatan girmama ubangiji ko ba ku tsoron girman ubangiji su malamai su tarjuna ita kafuna me ya same ku ba ku jin tsoron girman ubangiji ko ba ku ganin girman ubangiji har kuka dauki saba masa ba ba komai ba dan tabbas da kuna ganin girman sa kuna halarto da haibarsa da azamarsa a cikin zuciyarku to da ba za ku yi rika yin saban Allah ba ji ba gani ba saba masa a yau fa masa gobe ku saba masa yanzu ko saba masa an juma ku yi ɗaya ku yi biyu babu babu komowa baya ku yi ku ƙara ku maimaita babu shakka da akwai jin girman Allah a cikin zuciyarku ba za ku yi haka ba me ya same ku ne to shine malai yake cewa to saban Allah yin sa ba kakkautawa a yi a ƙara yi ba tuba ba komawa ga Allah ba nadama to a hankali yana rauna na ganin girman Allah a cikin zuciyar bawa mutum ya so haka ko bai so ba ya ga dama ko bai ga dama ba ya yadda ko bai yadda ba domin da a ce ma da ya ce da a ce bawan nan yana jin girman Allah a cikin zuciyarsa yana halarto da azabar ubangiji da haibarsa da tsoronsa da tsoron narkwasa da azabarsa to da ba zai rika jin karfin zuciyar ya saba wa Allah ko da yaushe ba lamma ta jarra ala ma'asi da ba zai rika hayewa saban Allah ba ce to ta yi wani rudaddan ya rika rudar kansa ya rika cewa ai abin da yasa muke yawan saban nan saboda muna da kyakkyawan fata a gurin Allah muna fatan zai yafe mana saboda shi gafurur rahimun ne mai gafara ne mai jin kai ne saboda haka ubangiji zai yi mana rahama ko za mu samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ko ceton annabawa ko za mu samu ceton waliyai ya rika kewaye kansa da irin wannan wato yaudara marar kan gado marar ma'ana ya rika cewa a'a a zuciyata akwai ganin girman Allah sai dai kawai ina ganin cewa ai yana da afuwa kuma yana da rahama yana da gafara ya ce shi mai gafara ne shi mai jin kai ne shi mai kaza ne don haka shi yasa nake yi malam ya ce wa haza min mughalatatin nafsi wannan yaudarar kai ne kawai sun yana yaudarar kansa ne kawai yana gaya wa kansa ƙarya yana gaya wa kansa shirme rudu fa inna azamatallahi wa jalalahu fi qalbi al-abdi wa ta'zima hurumatihi tahulu bainahu wa bainaz Malam malaki saboda girman Allah da jalalar ubangiji a cikin zuciyar bawa da girmama hurumatin lahi da yake yi abubuwan da Allah ta'ala ya ajiye masu alfarma wannan yana shiga tsakaninsa da tsakanin laifuka in har zai rika girmama abinda Allah ta'ala ya ce a girmama ya ɗauki abinda yake wajibi a wajibi ya aikata ya guji abinda yake haramun ya yadda haramun ne ya rika ganin girman waɗannan hurumat to zai wahala kuma ka ganshi yana wato abin nan haye wa saban Allah Allah ta'ala da cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumat Allah fa huwa khairun lahu inda rabbih ne zaka girmama Allah? abinda Allah ta'ala ce mai alfarma ne mai daraja ne to wannan alkhairi ne gare ka ko kuma fa inna min taqwal qulub sha'airullah abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na ibada da alamomin ibada sallah tana daga cikin sha'airullah azumi yana daga cikin sha'airullah sawm yana cikin sha'airullah abin ah, hajji yana cikin sha'airullah zakka tana daga cikin sha'airullah dukkan wani abin da Allah ta'ala ya ce kai ka samu lada yana daga cikin sha'airullah haka nan kaurace abin da Allah ya haramta na shirka da bid'a da ma'asi saban Allah zina fasikanci hasada giba sata kaurace ma waɗannan da ganin girman aikata waɗannan ayyuka yana daga cikin sha'airullah ce wa man yu'azzim sha'airullah fa inna min taqwal qulub wani yana daga cikin abin da zai haddasa tsoron Allah a cikin zukata to in babu wannan kuwa to ba za a samu tsoron Allah a zuciya ba inda har ka ga mutum yana ta yin abin da ya ga dama ba ruwan shi da saban Allah ba ruwan shi da Allah ya hana ko ya bar abin da Allah ya ce a yi to wanda yana nuna cewa babu taqwal qulub suna kaga ashe laifuffuka suna rushe ganin girman Allah a cikin zuciya inda ganin girman Allah ba za a yi wannan ba fal mutajarri'una ala ma'asihi ma qadaruhu haqqa qadarihi wadanda suke tsaurin ido wajen saban Allah to wannan ba sa girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi yadda Allah ta'ala ce ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi to babu haqqa tuqatihi a ciki mutumin da zai zai zai rika sabawa Allah akai akai ba ji ba gani to wannan babu babu ganin girman Allah a zuciyarsa wa kaifa yaqdiruhu haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarjuhu wa qarahu wa yujilluhu man yahunu alayhi amruhu wa nahyuhu ta yaya za a yi ya ji yana girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi yana kambama ubangiji yadda ya cancanta a kambama shi yana girmama shi yana ainihin fatan samun nutsuwa ta ubangiji da samun girma alhalin yana daukan umarnin Allah da hannun Allah ba komai ba yana kaskanta wannan yana rena wannan mutumin da zai ji umarnin Allah ba a bakin komai yake a gurinsa ba zai iya keta umarnin zai iya abin da aka hana to wannan babu babu babu sauran a ce wai yana ganin girman Allah hadha min amhalil muhal wa abyanil batil wala yace wanda yana daga cikin abin da yafi komai zama ba zai yiwu ba wato muhal abin da yake ba zai yiwu ba mustahili to wanda yafi mustahili zama mustahili haka nan wa abyanil batil ya fi kowace ƙarya fitowa ɓaro-ɓaro da bayyana malai ce waka fabil asi waka fabil asi hukubatan an yi mahilla min kalbihi lahi jalla jalalu wa ta'zimu hurumatihi wa yahunu alaihi haqqu wa min ba'di hukubati hadha an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil qalb ويهون wa ويستخفون bihi كما هان عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق وعلى قدر تعظيمه لله وهرباته يؤذمه الناس وكيف ينتهك عبد هرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس هرماته قال إيش وكفى بالعاتي عقوبة an yadmahilla min qalbihi Azimullahi jalla jalaluhu ya ishi mai saban Allah uquba wato girman Allah jalla jalaluhu ya rika zagonyewa yana narkewa a cikin zuciyarsa yana lalacewa yana raguwa daga zuciyarsa haka nan wa ta'zimu hurumatihi da girmama abubuwa masu alfarma masu daraja a wurin Allah shi ma wannan ganin girmamawar ya zama na yana raguwa a cikin zuciyar bawa wa yahunu alaihi haqquhu haqqin Allah ya zama ba komai ba a gurin sa wanda ya isa ukuba to ko babu wata ukuba da za ta samu mai yawan laifuffuka baya tuba zuwa ga Allah sai yadda Allah ta'ala zai zai rika cire ganin girmansa a zuciyarsa wannan kadai ta ishi bawa ukuba ومن ومن بعد عقوبه هذا yana daga sashin ukubar da take samun irin wannan bawa. sashin hukumar da take samun irin wannan bawan mai irin wannan halin an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi Allah ta'ala ya dauke gwarjininsa daga zukatan bawa daga zukatan halittu ubangiji ta'ala ya cire gurjinin da yake da shi a rika ganin shi ba komai ba wa yahunu alaihim ya zama musu banza su rika ganin shi banza saboda yadda yake daukan umarnin Allah da hannunsa wa yastakhifuna bihi su rika rena shi kama Hada alaihi amruhu kamar yadda al'amarin Allah ya zama ba komai ba a gurin sa wastakhaffa bihi shi ma rika rena umarnin al'amarin Allah fa ala qadri mahabbati al-abd lillah yuhibbuhu an-nas gurgudan yadda bawa zai so Allah to gurgudan yadda mutane za su so shi wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu an-nas gwargwadon yadda zai rika jin tsoron Allah gwargwadon yadda Allah ta'ala zai sa tsoronsa a cikin zukatan mutane wa ala qadri ta'zimihi lillah wa hurmatihi yu'azzimuhu yu'azzimu an-nas hurmatihi gwargwadon yadda yake girmama Allah ta'ala yake girmama hurmatillah wato ababuwan ababe masu alfarma masu daraja na Allah shi ma gwargwadon yadda mutane za su girmama abin da yake da alfarma a wajensa yu'azzimu hurumati yu'azzimu an-nasu hurumati wato ubangiji ta'ala zai masa ukuba gurgurdan irin laifinsa yadda ya wulakanta umarnin Allah bai dauke shi bakin komai ba ya wulakanta hanin da Allah ta'ala yayi bai dauke shi bakin komai ba haka Allah ta'ala zai jefa wulakancinsa a cikin zukatan mutane mutane za su rika wulakanta shi shi ma ba za su dauke shi a bakin komai ba ba zai daraja irin su ba saboda haka da zama na zagin shi suke yi ba yaban shi ba mummunar addu'a suke masa ba mai kyau ba mummunan fata suke masa ba kyakkyawa ba kullum kallon kaskanci da wulaƙanci suke masa ba sa masa kallon daraja da martaba ko da kuwa shi yana zatansa shi mai martaba ne a cikinsu ko mai daraja ne mai ɗaukaka ne saboda dukiyarsa ko saboda mulkinsa ko saboda asalinsa ko saboda yawan jama'arsa wannan ba zai hana ubangiji ta'ala ya sa ƙiyayyarsa da tsanarsa a cikin zukata ba saboda ka koda yana da ƙarfin mulkin da ba za a zage shi a gabansa ba za a zage shi a bayan idansa saboda yadda ya wulaƙanta sha'anin ubangiji shi ma haka Allah ta'ala zai jefa wulaƙanci a tare da shi Shi ne mana ya ce an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalq Allah ya cire masa cire kwarjinin daga cikin zukata zukata zama ba sa kuji ba sa musamman zukatan mu'minai musamman zukatan mutanen kirki ba za su taba ganin girman sa ba ba za su taba daukar sa da baki komai ba wa yahunu alaihim ya zama wa wulakanta a gurin su wa yastakhifuna bihi su rika masa wato kallon reni kallon wulakanci kama hana alaihi amruhu wasu haffa bihi kamar yadda ya ɗauki al'amarin Allah da umarninsa ba komai ba ya rena umarnin Allah fa'ala ƙadiri mahabbatul abdullahi yuhibbuhun nan gwargwadon yadda bawa yake son Allah gwargwadon yadda mutane za su so shi kamar yadda nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ta Allah ta'ala idan ya so bawansa zai gaya wa mala'ika jibril ina son wane ka so shi mala'ika jibril ya gaya wa mala'iku cewa Allah ta'ala yana son wane da haka kuma ku so shi sannan kuma a jefa soyayyarsa a cikin mutane sauraka sai a waye gari kaga kowa da kowa yana son shi baya baka komai baya maka wani abu na maslaharka ta yau da gobe amma kuma saboda yadda Allah ta'ala tsakaninsu take da kyau ya sa maka san shi a zuciyarsa ya sa maka san shi a zuciyarka to haka wannan yana daga cikin alama ta muhabbatillah to haka nan wanda yake shi ma Allah ta'ala baya san shi to haka nan mala'iku ba za su so shi ba haka nan bayi su ma ba za su so shi ba shi yasa yace فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس gwargwadon yadda zai ji tsoron Allah gwargwadon yadda su ma mutane za su ji tsoronsa saboda haka ba za a iya taka shi ba ba za a iya masa rashin kunya ba ko da ana yi ma wasu sai Allah shi ta'ala ya jefa tsoron sa a cikin zuciyarsu kaga an yi ma wasu amma shi an kasa yi masa an yi ma wani wanda yake da abin da zai iya yi a duniyance amma shi ba da abin da zai iya yi amma kuma ba a yi masa ba saboda Allah ta'ala ya sanya haibarsa da girmansa a zuciyarsa wa ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurmatihi yu'azzimu an-nasu hurmatihi yadda shi ma zai girmama hurmatin lahi abubuwa masu alfarma masu daraja a gurin Allah shi ma haka Allah ta'ala zai sanya mutane su girmama nashi abubuwan masu alfarma masu daraja saboda ka in shugaba ne kaga ana yi masa biyayya ana masa da'a ana kiyaye dukkan abubuwan da ya sa na dokoki ba tare da ya daga kara ba ko ya zara ido kaga ana bin sa ana san a ganshi ana san a ji maganarsa ana san a yi masa gaisuwa a je ya ansa saboda yadda ya samu karbuwa a gurin Allah sai Allah ta'ala ya sa masa karbuwa a cikin zukata haka nan gwargwadon shi yadda ainihin zai dauki haƙƙin Allah ba a komai ba haka nan kiyayyarsa za ta shiga cikin zuciya ta halittu ta kama ga wanda kake zaton zai so shi ma sai kaga baya san shi in an koma gefe wanda kake zaton zai so shi watakila ya in aka bincika ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza amma ka koma gefe sai ka ga shi ma yana cewa ka aika kare dan banza kaza kaza kaza da shi ake zagin sa saboda mai saboda wannan ba ba soyayya ce ta hakika ba da ma a cikin zuciya soyayya ce ba ta hakika ba don haka ba za ta je ko ina ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi alkhairin shugabannin ku sune wanda kuke san su suke san ku kuke musu addu'a suna muku addu'a ne ta kwarai kuna musu addu'a ta kwarai suna muku addu'a ta kwarai ce mafi sharrin shugabannin ku waɗanda kuke kin su suke kin ku kuke la'anta su suke la'anta ku to kuna zagin su suna zagin ku kuna tsine musu suna tsine muku to waɗannan su ne mafi sharrin shugabanni saboda in har akwai alaƙa kyakkyawa a cikin zuciya tsakanin bawa da Allah to ubangiji ta'ala zai sanya san shi a cikin zukata wanda kake zaton ba zai so shi ba sai ka ga yana san shi shi kuma wanda wanda yake babu kyakkyawar alaka tsakaninsa da Allah sai kaga wanda kake zaton zai so shi sai ga shi ma baya san shi Allah ta'ala ka kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in karatu kuma insha Allah sai bayan sallah za a sanar bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai na gobe